Fondation irondel Niger sasha Hausa Studio Kalangu ke magana muhammad dantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarin. Firaministan rikon kwarya Ali Muhammad Lamin Zen a jiya ya jagoranci wani taron baiwa 'yan jarida labari bisa yanayin da Nijar ke ciki tun ɗaukar madafan iko da kwamitin ceton ƙasa ya yi a ranar 26 ga watan Yuli cikon bayani a cikin shirin. wasu mata na amfani da zaman dirshin inda ake kai a kai a taletalan eskadiri na yame domin ci gaba da kananan sana'o'insu za ku ji wasu daga cikinsu a shafin rahoton musamman na shirin yau zai karkata ne kan murɗi da matan kwamin ɗin bande ke yi masu sauraro barkanmu da yau talata biyar ga watan satumba 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Firaministan gwamnatin rikon kwarya a jiya ya kasance gaban 'yan jarida na ƙasar Nijar da kuma na ƙasa da ƙasa. Malam Ali Muhammad Lazin Lamin Zen ya bayyana halin da Nijar ke ciki tun karɓar malafan iko da kwamitin ceton ƙasa ya yi a ranar 26 ga watan Yuli 2023. Lamin Zen ya yi bayani kan ƙoƙarin da ake domin ɗage takunkuman da sai dawo ta azawa Nijar ga tsunguyen bayaninsa da Asumani Shina yana naɗo mana. Ƙoƙarin da muke yi shine na ganin an janye waɗannan takunkumi mun ɗauki matakai na tsarin shari'a da na kotu babu wata ƙasa a duniya da aka ƙaƙabawa takunkumi kamar ƙasarmu a waɗannan makonni na baya-bayan nan babu wata hujjar hana wata ƙasa ta samu magunguna hana wata ƙasa ta shigo da abinci domin al'ummarta duk waɗannan abubuwa muna nan muna yin su domin a ɗage waɗannan takunkumi muna nan muna ɗauka ta kowane hali a dokance na tattara kuɗaɗe domin fuskantar waɗannan matsaloli ƙalubaloli da suke gabanmu kuma mun nace wajen samun ci gaba matakai domin kawo sassauci an umarni ministan kasuwanci da ya ɗauki matakan kawo abinci mun shirya sai da abinci a farashi mai rahusa da kuma rarraba abinci a wuraren da suka fi bukata tun juyin milki 'yan ƙasa na zaman dirshin a gaban harabar sansanin sojojin lema ta yame domin tilasawa rundunonin sojan faransa na su bar ƙasar a shatalantalan wato eskadri ne bisa dukkan tsawon kwalta da kuma titin gehe matan kewayen wurin na sana'o'i daban-daban na samun abincin moriya bari mu saurari wasunsu a firarsu da samira rafi da kuma garas biyati. Na fara sana'a ga tunda abun ga ya fara saboda na ga mutane suna bukata abinci. Nan suke zakwa suna ini babu abincin da za su ci. Walla ina nan ga hidda kai na daidai gwargwado. Kuɗi na ina adana su tunda mutane sun ka fara yawa. Barayi su ma sun kai yawa. Abun da muke samu da shi ne muke taimaka mu kanmu muna taimaka ma mu Gaskiya mu sai dai mu ce alhamdulillah. Na tai na ɗauko wannan kayayyakin ne wajen wata mai saisuwa a jika hudu da rabi. Tana saida mini kwakwa metin da uku dala goma ni kuma sai in sai da guda dala biyar ina yin wannan ne don in samu in biya na da na 'ya'yana saboda ka in ta in dau bashi wurin kowa wata kan ina samun ribar dala goma akwai wahala amma uwa ba ta zama ba ta nan ga komi wata rana kana iya sai da duka amma ka tai ka ɗauko wani kuma Kwamitin zartarwa na ɗaliban jami'ar Ɗandiko ɗan Kulodo ta Maraɗi sun ƙange jarabawa ta hanyar yajin ɗaukar darussa na sa'o'i 48 jiya Litinin da yau ranar Talata komi ya yi zafi hakan babban sakataren ƙungiyar Abdu Adamu ɗauke da bayani a firarsa da wakilinmu Muhammad Mamman. Wannan yajin aiki ya danganta da wani al'amari na musamman tun da ba mu yi niyyar yin shi ba kawai dai ya zo ne saboda akwai sauran abokan mu ɗalibai da har yau wasu iso nan maradi ba kuma gashi akwai ma wasu wato jarbawa wanda ya kamata a gudanar. Mun a niyyar yin wannan yajin aikin ne don mu tsaye da gudanar da jarabawar saboda sauran ɗaliban su samu lokacin isowa in ya so daga baya sai mu ɗora kuma za a ci gaba da zana jarabawar zuwa ranar laraba amma ba mu tsaye da karatun ba komai yana tafiya daidai daidai motocin jigilar ɗalibai suna nan suna aiki ɗakunan karatu kuma dukkan a buɗe suke fatan mu mu kare karatun na bana a cikin lokaci A nata bangare jami'ar Rifa ta yi shigar ɗaukar darussa na shekara 2023-2024 a ranar jiya 4 ga watan Satumba, kamar dukkan sauran jami'o'in ƙasar Nijar. A jami'ar ta Rifa an sake farfaɗo sashen kimiyya kan mahali biyo bayan gyaran fuska da aka wa fuskar jami'a a ƙasar Nijar. Profesa Ali Muhammad yawa wakilin Mumani Musa cikon bayani a kai. A game da jami'ar ta Difa da ta kunshi bangaren sashen da ke karatu mai zirhi a bangaren muhalli wannan karon ta samu karin wani sashe da ke karatu mai zirhi a kan husa'a a bangaren muhalli. Don jami'ar ta kasance a cikin tsarin da aka girka ta a kai kimiyya da muhalli. Tuni mun yi wata ganawa da masu ruwa da tsakiya bangaren tafiyar da al'amuran na jami'ar cewa da jagoran sashen da ke kula da karatun falsafa da kuma magatakarda na jami'ar da wakilan ɗalibai da hukumomi da shugabannin sashen cibiyoyin karatu karatu daban-daban mun yi wannan ganawar don mu nuna ma al'umma sabuwar fuskar ta jami'ar wadda ta taka rawar gani a bangaren karatun na ɗalibai Wanga lokacin zubar ruwan damana na haddasa yawaitar sabro da ke zama dalilin cutar masassarar cizon sabro. a wanga lokacin buƙatar jini na ƙaruwa wakilin alƙaita ya firanta da ɗan bori lele isufu shugaban cibiyar katifin jini ta zandar bisa halin da ma'adanar jinin ke ciki ga fasarar bayanin nasa. encore le pic. Ba a kai ga yin kamarin ba, amma yanzu ma jinin bai isa ba. Al'umma ta zo ta ba da jini don a samu jinin sosai. Kusan ledar jini 65 zuwa 70 muke bukata kowace sahiya. Bukatar a jimilce ta leda 188 ne. Jini mafi auni a cikin al'umma shine O+. Kenan daidai ne zan wannan nau'in jinin a same shi sosai a aji. Kowace ledar jini muna bincike jikinta musan injinin bai ya dauke da cutar sida hepatitis b da c da kuma cutar syphilis an akwai ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka muna jefar da ledani gaskiya ina tabbatar muku da kowace sahiya ana samun hakan A gaskeru cikin jihar Difa mata da dama suke da basa baiwa ‘ya'yansu nono tsantsa duk da yawaitar wayar da kan jami'an kiwon lafiya ke yi bisa mahimmancinsa. Malam Barma sama'u, shugabar cibiyar kiwon lafiya ta CAC ɗin garin Wanzam ta ma wakilin Maina Abdullahi bayani kamar haka. Bara nono gaba na uwa na da amfani da yawa sai dai in tsino muku kaɗan daga ciki daga wajen ɗa yana kare shi da cututtuka zawo wani amai wani cuta dai duka yana kare yaro kuma yana kara danƙon soyayya tsakanin uwa da da. wurin uwa yana kare ta da rurrutsa yana kare ta da wani guntu-guntun jini yau jini ya zo gobe babu jini duka yana kare ta da wannan shi kuma uba ba da nonon gaba na uwa babu kishin kuɗi nonon uwa ba sai an saye shi ba yaro wanda yake shan nonon uwar shi tsantsa da wanda ake ba ruwa jikinsu ma in ka gani ba ɗaya bane shi waccan yaro yaron da ake bashi nonon uwa tsantsa ya wanda ake ba ruwa lahiya shi waccan kuma ya samun nonon da yawa wanda ake ba ruwa shi nonon ana gama mishi da ruwa kenan bayya jan nonon da yawa nonon bai zuwa kwarai Yanayin rufewar iyakokin ƙasar Nijar biyo bayan lamarin da ya faru ranar 26 ga watan Yuli bai da wata alaka kan yanayin 'yan gudun hijira da masu tambayar mafaka a ƙasar Nijar. a cewar shugabannin ma'aikatar bada takardun ƙasa ta agades bari dai mu saurari daraktan ma'aikatar ta jiha yakuba suke raju a firarsa da anise karim Yanayin masu tambayar mafuka da na 'yan gudun hijira bayar da alaƙa da rufewar iyakoki don mutane ne da ke rayuwa cikin ƙasar Nijar tun kamin wannan sabon yanayin ya faru. Wannan yanayin bai yi tasiri ko ɗaya ba ga halin rayuwarsu. A somawar lamarin ƙasar Sudan mun yi fargaba kar a samu turuwarsu shigowa ƙasar Nijar. Sai Allah ya sa hakan dai bai faru ba. In aka ɗau daidai wanga lokaci Janairu zuwa Agusta na shekara 2022 muna da matakaicin adadi masu shigowa mutum 80 zuwa 100 kowane wata. Amma 2023 lamarin ya sanyanya ƙasa ga mutum goma, mutum bakwai ne zuwa takwas ke shigowa. Kenan ana iya cewa yanayin da ke Sudan bai yi tasiri ba kan tururuwar 'yan gudun hijira ko masu tambayar mafuka a cikin ƙasar Nijar. Sandikar ma'aikatan gine-gine na gaya ranar Asabar sun shirya da wani ba da horo ga mambobin nasu. Komi ke dalilin shirya da wannan horon, Andre Tritu mai ba da horon ya baiwa Fadal Alu amsa a kai ga fasarar kalamun nasa. Ingancin aiki na wani gini ko da wani iri ne yana amsa wasu ka'idodi da wasu matakai da wasu al'adu kenan shine yasa muka zo koyawa a nan a ɓangaren sinobad na gaya ya kasance aikin gini aikin katako ko aikin karafuna ko aikin wuta da kuma aikin fantir da ko sanya karo duka waɗannan fannin aiki haɗe suke da wasu ka'idodi kuma bisa waɗannan ka'idodi ne ma'aikatan da suka fito daga ƙasashen bakin ruwa kamar Togo, Benin da Nigeria suka samu wannan salon koyon aiki. A yau muna nan muna horo domin bude idanun mambobin ƙungiyoyi na wannan yanki. Bayan wannan horo zamu mu ba su takardar shaida domin yawanci daga cikinsu ka samu horo daga wajen wasu mutane ba a ba su takardar shaida ba. Ƙungiyar ƙasa ta ƙwallon ƙafa Fenifuta ranar Asabar biyu ga watan Satumba ta gudanar da babban taronta na lokaci zuwa lokaci. Jigon tattaunawa shine sakamakon rahoton ayyukan da aka gudanar da kuma ƙarfafa ayyukan bunƙasa ƙwallon ƙafa a Nijar. Wakilan jihohi takwas na ƙasa sun amincewa ƙudura masu mahimmanci kamar canza tsarin halartar kwambalar super liga inda club goma sha bakwai za su shiga gasar maimakon club goma sha hudu can da haka zalika akwai batun girkin wata makarantar horasuwa mai lakanin sport etude a cikin balbalin cibiyar kimiyyar kwallon kafa ta ƙasa ta pennyfoot. Murɗi wata hanya ce ta samun bashi da matan kwamin ɗin banda ke yi, inda suke ɗauko kaya wajen wata 'yar kasuwa ko kuwan ɗan kasuwa su je su sayar kanan su zo su biya. Hajiya Balki Sadi, wata mai yin wannan murɗin, ta bayyana wa wakilinmu Maki Usaini yadda ake yin wannan murɗin ga firar tasu. yi abin da yasa ake yin murɗi saboda baka da jarin da zaka yi kasu he ka je ka tambayi bashi a baka ramce ka yi sana'a he hana ka to shi ko murɗi sai a baka kayan jika biyar a baka a goma ka zo ka sai da hi jika uku jika hudu to in sana'a ce zaka yi zaka samu sati biyu Allah zai mishi albarka an dai juya ce zaka yi to zaka huddo wannan kuɗin amma in dai ka murɗa ne a ɗauki wani baki a bai baki ruwa to an kwan a ciki tsakanin da Allah yi murɗi yana da muhimmanci menene amfanin yin murɗi amfanin shi kawai babu ce take sa ake wani murɗi murɗi asirin kare he e kai ka maido hallo a baka wani irin kalubale kuke gamuwa wajen yin murɗi kalubale ba wanda ba a gamuwa da shi shi mai murɗin in ka murɗi kayan shi kuna yi da shi yau da gobe kullum kuna yi da ka samu kuskure wannan kuɗin baka same shi ba ka cinye shi to sai ka ga yana kai ka gurin hakuma bai yi ba tunani da wannan aiki da kuke kullum kuna yi da shi ya daɗi ka wuce shi ya ka kayan ya maka ma da tsada in sai da za a yi kenan riba ce ake limki kan limki kamar in ka ɗauki kayan murɗi wani kake kaya ka saida ko ko wanda ya baka halo shi kake saidawa a'a wanda ya baka bayyasi can kake tahiya ga nin mai siye ya saya to an baka kaya misali a jika na jika biyar an baka a jika goma kai kuma ka zo ka saida shi a jika uku to ya zaka samu wannan kuɗin da zaka kawo shi wannan wanda ya baka kayan shi an sana'a ce zaka yi ka juya kana juya sana'ar in ta mata albarka to kana iya huddowa wannan ko baka samu ba goma kana iya ka samu daidaiji ka bakwai shidda ka ka ka bashi hakuri hallo ka lalmucan ka lalmucan sai ka juya ka maida mishi ya baka hallo ka je ka sallamo ni in kuma ba sana'a bace za ka yi kakon a hi ne sa ake kawo mutane gaban hukuma kina murdi akwai mutumin da a gurin shi kadai kike daukan kaya ko ko ke dauka nan ne ke dauka can ne matan yanzu akasari sai su dauka gurin mace biyar mace shidda duka wannan marɗa-marɗan da ka ga mata suna yi ba a guri ɗaya bane saboda tsakani da Allah hika ne an baka da tsada kenan bai yayuwa ka nema ka bai wannan mutumin dole he ka gamo da na wancan ka zo ka biya wannan hallau ya baka ka je ka bai wancan hallau ka ka bai wannan shi murɗi amfanin shi da rashin amfanin shi wani kuka yi fuskanta gaskiya rashin amfanin shi to ganin kun san ba shi da wani amfani me yasa kuma kuke yin shi wani dole ce take sa yake wani dole he yayi bai shi cinye bai na gobe an sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki na nan birnin yame da wanda ke cikin ƙasa wanda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman biyano abdulkarim wanda shine ya daidaita muku seti kuka shi mudarin da kam da kuma asumana shi na editan maraicen yau har zuwa ga mustapha mamman sani mai bada umarni ni naku dan badan da arlita malamin mangu ke muku sallama ai sauraro lafiya ga habibu garba ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.